The subsidy has thrown the country into confusion, into poverty. manjo Janar Patrick Adamu Akpa kenan yana cewa cire tallafin man fetur ya jefa Najeriya cikin rudani da talauci wanda ya shafi kowa kuma kamata ya yi gwamnati ta yi duk mai yiwuwa wajen kawo wa talaka sauki. Dattawan karkashin Northern Alliance Committee Day sun yi wannan kirani, a daidai lokacin da akasarin 'yan Najeriya ke kokawa akan yadda yunwa ke yin sanadiyar mutuwar mutane musamman a yankunan karkara sakamakon tashin farashin kayayyakin abinci bayan cin cire tallafin man fetur da sabuwar gwamnati ta yi a ƙarshen watan Mayu. Ambasada Lawal Muhammad Munir shine shugaban kungiyar Northern Alliance kuma ya bayyana cewa koyaushe ne ake son a kawo gyara wani lokaci sai an yi waɗansu abubuwan da yake ba kowanne ne zai ji daɗin samun su ba. Babban muhimmin abin shine akwai kuɗi da aka ware za a sake ba mutane ya kamata a tabbatar an fito da su ta hanya da ya dace kuma wanda za su tafiyar da su ɗin a samu amintattun mutane wanda za za su yi don ci gaban kasar baki daya in aka rage kuɗin mai mutane da yawa na kasar za su yi amfani saboda yawanci ko mutum bai da mota zai shiga taxi ya je kasuwa kuɗi ya ƙaru kuma su 'yan kasuwa da suka ɗauko kayan su kuɗi ya ƙaru a kansu zai su kara tsada to amfanin shi shine ya zama na da zara an fara samun waɗannan abubuwan komai zai sauki kuma idan wanda suke sayan kayan noma misali ya yi sauki in suka zo za su sayar da amfanin gonansu mutane gaba ɗaya za su samu sauki. Daraktan tsare-tsare da wayar da kan al'umma a kungiyar Northern Alliance Alhaji Ibrahim Marmara ya ce. A hakika akwai muyacin hali da al'umma suka samu kansu a yanzu saboda zancen janye tallafi na mai da aka yi. To amma a gani na ta fuskar ci gaban ƙasa wannan tallafi da aka cire daman ba al'umma ne suke karuwa da shi ba. Hakikanin gaskiya wato al'umma dole mu yi hakuri da wannan matsi da muka samu kanmu. Daman idan har gyara za a yi to dole sai an samu takura. sannan wannan gyaran zai tabbata saboda haka mu mun tabbatar cewa shi wannan shugaba da izo yana da niyya na ya kawo al'umma sauki saboda haka ni kira zan yi da 'yan arewa da Najeriya gaba daya su yi hakuri da wannan matsi na dan karamin lokaci ne a bangaren wakilin arewa maso gabas na kungiyar injiniya Sa'idu Jidda cewa yayi gaskiya shi gwamnati dama ai ba mutum daya bane don haka dole mu tashi tsaye kin ga an cire tallafi yanzu kuma an soma samun alheri kamar wannan watan da ya wuce kudin da aka raba na tarayya kawai ya kai biliyon ɗari tara da bakwai asusun fa to kuɗaɗen nan dole mu ɗan ƙasa mu sa ido mu tabbata kuɗin nan in ya zo local government sun yi budget me damuwa mu tabbata an yi amfani da kuɗin nan shi bola tinubu ba zai je fufore ba ko bauchi je ya ga me aka yi da kuɗi dole mu da muke can local government mu sa ido mu tabbata kudaden nan fa an yi ma jama'a aiki in ba haka ba abubuwan ba za su ci gaba ba tun bayan cire tallafin man fetur a watan mayun di masana tattalin arziki sun yi ta jaddada mahimmancin gwamnati ta samar da abubuwan jin kai ga masu karamin karfi. Lima Abdulrahman murya Amurka daga Abuja, Najeriya.